الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin zuhudu na shekari bin hussein a yau insha Allah za mu yi darasi na bakwai kuma za mu tashi alƙura wato harafin ko kuma bai tukan suke farawa da harafin ra malik fi hadith duniya wa ma fiha jami'an siwa zillin yazulu ma'a an-nahari تفكر أين أرباب السرايا وأرباب الصوافن والعشار وأين الآذمون ندى وبعثا وأين السابقون لدى الفقار وأين القرن بعد القرن منهم من الخلفاء والشم الكبار حديث دنيا يتشين دنيا النم وما في هذا أمن كسكنت جميعا كبادع أي بكثن سيبس بوازن سيدي إنواني يزول مع النهار wanda yake gushewa tare da shi wato duniya da abin da ke cikinta ba ta kasance komai ba face inuwa ne ko kamar inuwa ne wanda take gushewa tare da tafiye gini wannan halin istifani ne wato inkari wato nafi ai laisa fi duniya wa ma a jami'an siwa zillin yazulu ma'anha duniya da abin da ke cinta duk ba ta kakance ba face inuwa da yake gushewa tare da yi. wato inuwa idan rana ta fito ta gabas za ka ga inuwa tana da girma ta yamma tana da girma to amma ranar na ƙara yin sama inuwa tana rikuwa rana na ƙara sama inuwa tana rikuwa to kaga inuwan a hankali a hankali sai ga ta ƙare gaba ɗayanta tana rikuwa tana rikuwa har ta zo ta ƙare gaba ɗaya rana ta zo ke ce sai dai daga ba kuma in ta karkata yamma to sai ra'inuwan ta sake dawowa gaba a hankali a hankali har ta karu kuma in yinin ya kushe kuma shi kenan ba za ka ga inuwa to kamar yadda inuwa take raguwa a hankali har ta kare gaba daya to haka duniya da abin da ke cikin ta zai kare wannan ya tafi wannan ya tafi har kowa ma zai tafi gaba daya kuma kullum duniyan kara matso ajalin ta take kaga tun daga zamanin annabi adam ake halittar ɗan adam har zuwa yanzu ba mu san shekara dubu nawa ba amma dai daga zamanin manzana ta kuma zuwa yanzu ma shekara dubu ɗaya da dari hudu da wani abu to kaga dai kullum raguwa take kullum raguwa take so mun mun zo ma a ƙarshen duniyar ne gaba domin zuwa manzana ta kuma alamar tashiyar kiyama ita bu istu ana wasa'ata ka hakim da ni da aljiyawa kamar haka aka aiko ne ta tazaran kadan kamar ya ne da dogon yatsa sai kai karaba ki sa'atu hadu wani al kama su lokacin da maza su ya sa wata ta tsage ya na da wannan mu'jiza ubangiji ta lati al-qiyama ta kusan tashi ta kusa ta tashi kuma har ma yake ta abdullahi fala tastajilu al'amarin Allah ya zuwa al-qiyama ma ta zo karfe gaggawar zuwa ta ka duniyar ma kamar ta tashi ne gaba to da itan da abin da ke cikin gaba ɗaya zai gushe kamar yadda inuwa take gushe duk abin da zai gushe yana da matsala duk abin da zai kare yana da damuwa don akwai tsoron cewa zai kare shi kansa ma zai hana ka jin daɗi yanzu ina mutum zai yi kuɗi yana da tabbas kuɗin nan ba aka kare ba zai ji daɗi da kuɗin duk yadda yadda ya ga damuwa ka sayi wannan ka yi wannan ka ba da wannan ka miƙa wannan duk ba ka damuwa, amma tunanin za su ƙarin to shine yake hana yin musu abubuwa to haka ne shi ma mulki inda ake da zai kare ba kana da garanti za ka miƙe kama to amma zai kare tunanin sauran kaza sauran kaza to shi ma sai ana ka jin daɗin fitin da duniya kamar inuwa ne kamar da inuwa take gushewa za ta gushe ko kuma ma kamar mafarki ne kamar da shi mai yar goma yake cewa hali duniya wa fi ha jami'an siwa ru'yal manami aw al qubari duniya da abin da ke cikin ta gaba daya kamar mafarki ne kamar kai mafarki ne ga kanan ka je kasuwa ka yi sayayya ka dawo ko kana cin kasuwa sai ka farka sai ka ga a kai ba kasuwa kake ci ba mafarki kake to haka duniya take kamar mafarki amma za ka gane haka ne in ka mutu sai ka bar duniyar za ka gane cewa lalle mafarki kake ya sa ka ce annasu niyamu wa idza ma sun taba mutane bacci suke sai sun mutu su farka in sun mutu za su farka amma da ka yawon duniya kuma za ka gane haka idan ka je wani gari ka zauna shekara goma in ka kaura ka dawo wani garin kai shekara ɗaya sai ka kamar mafarki ne zama kawantar gari ka manta ne ko shekara nawa kai bane tana shekara ɗaya biyu uku duk in garin da ka zauna in ka kaura ka koma wani gari sai ka kama mafarki ne zaman ka a wannan gari duk wanda ya yawon duniya zai ka ko gari ɗari ka zauna to in ka zo na ƙarshen sauran casa'in da taran ko ina garuruwa ko ƙasashen za ka ji kamar a mafarki ne ka zauna su to balle sana duniya ko lahira in ka je lahira kini duniya ta zama kamar mafarki awil gubari ko kuma hazo hazo za a ga gari ya tilnike da hazo zuwa ne lokaci kuma ya yayi da wani hazon ma daga nesa ne za ka hango shi amma in ka zo cikinsa ba za ka ga hazon ba to haka duniya ce daga nesa kana gani fari kana zuwa wurin kuwa sai ka ga ba hazon amma wanda yake nesa kuma ba a ganin ka kai kuma komi kana gani a waje da ga duniya ba komai ba ne ko kuma ta zama ka sarab ka weniya. wato wani haske da yake bayyana a abin nan a wuri wanda yake fako wuri wanda yake mai tauri tumul-tumul daga nesa sai ka ɗauka ruwa ne sai ka zo wajen kuma sai ka ga wannan ƙindin ya bushe ba ruwa ba ko kuma kwalta daga nesa sai ka zo kamar ruwa za ku shiga can gaba sai ka zo kuma sai ka ga ba ruwa ba ne kwalta ce hanya ce kawai to haka duniya take duniya dai ba kuma ba kuma in baka gane ba to baka san lahira bane ne shi ba za ka gane haka ba domin lahira ita rayuwa ce ta har abdacan abin duk rayuwar da ba ta da iyaka in za ka kwatanta ta da wanda take da iyaka to kamar mafarki ne ko ko ko hazo ko ko kuma kura ko inuwa saboda haka yanzu nan za ka gushe kawai ina ka cewa ne mulkinsa shekara biyu ne wani kuma shekara talatin dole za ka kwatanta su shekara biyu na san an kara sun kare ba to bayan sana duniya da lafiya, to in ko haka ne hali duniya babu amfani ka miƙe kaman ka kaga kaman zaka ka dawoma yanzu yanzu nan zaka ji ka alagira kan ka an kara zaka ji ka alagira lokacin muna karatu a jami'ar musulunci ta madina muna shekaran farko sai jafar mahmud adam ya zo da su dr sani da dr sani jalle wasu karkoshi za ka zo suna mana nasiha ina ba da tarihin gidan da ya zauna da shi da su dr jalo da sauransu to dr sani da ya zo nasihansa ya ce ba kana ganin kana shekaran farko ba to yanzu na za ka yanka bakin ke ka gama shekara hudun kana hanyar koma najeriya muka kama dariya to wallahi yanzu ni ganin nake kama a mafarki ne zama na jami'ar madina kamar mafarki kuma lokacin da ya faɗi magana nan a lokacin muka zo muna muna sababbin ɗari to za ga ni ma muka gamu a bakin gate din kawai kuma har ya zama kamar ma kamar mafarki ma kamar baka zauna a wajen to balle sana lahira in ka je duniya ne to yanzu nan ka ganka a bakin kabari kana isa lahiran kuma za ka ji kamar mafarki ne zaman ka a duniya kamar mafarki Allah ya sa mu dace yace tafakkar aina arbabu saraya wa arbabu sawafin wal ishari to tafakkar kai tunani in kana ganin kai wani matsayin ka ne zai sa ka dade a duniya to aina arbabu saraya ina ma abota tumbin yaƙi? arbabu ashab as-saraya jam'u yaƙi. to ina wayanda suka shahara da yaƙi a duniya wa arbabu sawafin ma'abota dawakai masu gudu masu yaƙi wani ishari da kuma raƙuma ina suke ina manya-manyan mayaƙa wanda aka yi suka zama tarihi a duniya ina zurkar yi wanda Allah ta'ala ya ba da labarinsa daga gabashin duniya sai da ya dangana da yammacin duniya da yaƙi duk garin da ya je sai ya kalmashe shi sai ya ci garin da yaƙi har yin iso wurin ya juju da ma mutanen garin suka ce ya musu katanga tsakanin fiyal da majuji ya musu katanga har yanzu sun kasa huda katanga har yanzu sun kasa huda ta gari sun dan huda dan kadan amma inda ba za su shiga wajen maza sun haka ya fito da safe yace wailu da arabi min sharrin qad iqtarafu fiha al-yawma min radma min radmi ajuj wa majuj hakada yace azaba ta tabbata a kan mutane mutane sun shiga uku an bude katangan yaju da zuru dan haka sai ya hada yatsa ta tanuni da babban yatsa kamar ɗan haka ma sun kasa ruta mutum ɗaya ne kai zurkar ne ne duk inda ya je ko ka musulunta ko ya mace ka haka ya gama da duniyan nan da yaƙi ina yake yanzu ya tafi duk sadaukanta ta za ka bar duniya ta ma kai matsorafi ne ba jarumi ne kai ba ba ka ka wani ta kullum cikin tsoro wanda bai ga tsoro ma bar duniyan ina suke masu hawa dawakai su je su yaki da takuba da raƙuma a gufta ka kai wa wannan kawo maka takobi kai ma ka kai masa ina su ina su hamza binu abi talib zakin allah wanda ya dinga kalmashe kafurai a yakin uhud shi ma ina yake ya bar duniya ina su khalid bin walid saifullahi maslul takobin allah ne maza da ya sa maka wannan sunan takobin allah ne saboda yakin sa ina yake shi ma bar duniya duk jaruman da aka yi a duniya magabata ba wanda ya rage kodiya ko da aka riga sun riga sun bar duniya to kamar yadda suka bar duniya kai ma haka za ka bar duniya sai ka dinga tunanin ka duniyan nan kafin ka zo fa akwai waɗanda suka zo ina kakanka na uku da na hudu duk sun tafi in baban kakanka yana raye to kakan kakanka na tabbata ba raye ina yake duk sun tafi to kai ma za ka tafi kan hanya ma kake innal manuna hiya sabilu wa man yakum lam yantahi bi rijlihi fa ka anqal Me daliya yake mutuwa ta farki ne duk wanda bai taka da kafansa ba ma kamar ya taka in baka shiga ba ma to ka tabbata ka taka da kafanka ka shiga ka. domin tabbata za ka tafi kamar yadda waɗannan bayin Allah suka tafi wa aina al'azamuna nadan wa ba'san min al-khulafa'i wa shummi al-kibari wa ainihin azamuna ma ne ina manya-manyan mutane na dan wajen kyauta wa ba'atan da yaƙi wa ainihin sabi'una ina marigaya da dan a wurin abubuwa na alfahari na addini ina manya-manyan mutane da aka yi wajen na nadan kyauta masu alheri masu kyauta duk sun tafi an yi manya-manyan mutane masu alkhairi manzana ta suma shi ne shugabansu sannan akwai irin su abdurrahman bin Awu, irin usman bin affan dauko dukiya ya dukje ta a gaban manzala ta kan manzala ya ce bakin bakin jabda ma fa'ala ma zara usman ma fa'ala ba da duk abin da usman ne ba abin da zai cutar da shi bayan wannan sadaka ne su talhatu bin ubaidillah su abdurrahman bin au wanda an wato hadisi ya ɗauko raƙuma da bayi da jakuna kayansa daga sha raƙuma a dankare da jakuna da sauransu da bayi duka dukiyansa ne sanda madina ta ruɗe da biri aisha ta tambaya wannan birin na mai aka ce dukiyan abdurrahman bin auf nan sai ta ce to na ji ko manzala kuma yana cewa da rarrafe zai shiga aljanna sai ka zo aka gaya masa ya aisha haka ne ya ce to dun na ba da ita fi sabilillah gaba ɗin ya ba da ita fi sabilillah irin dukiyar da nan suka yi a yanzu babu mai irin wannan dukiyar da za a gaya maka adadin abin da suka mallaka da abin da matansu kawai suka gada dinarin in za a fassara ta da naira a yanzu ba mai wannan kuɗi amma sun tafi amma ka sani su ba su dauki duniyan wani abu lokacin da ya zo buɗe baki abdurrahman bin auf aka kawo masa abun buɗe baki kala kala ne kalla sai fashe da kuka me yasa kake kuka yace an kashe hamza a yakin uhudu ya fi ni alkhairi an kashe mus'ab bin umar a yakin uhudu ya fi ni daraja amma ba a samu cikakken likafani a tare da shi ba bai mallaki zani tufafi guda biyu ba zani da mayafi wanda za a masa likafani sai zani kwaya ɗaya idan an rufe kansa kafafuwansa su bayyana idan an rufe kafafuwansa kansa su bayyana sai manzon sama ya a rufe kan kafafuwan a sa ganye haka aka yi aka rufe iya abun da ya mallaka kyautar zani guda ɗaya yake kuma ya fi daraja ya kama kuka sai tashi ya tafi abincin da bai ci wake nan buɗa bakin da bai ci ya haƙura kawai sai dai wa gari ya ci su duk nan sun tafi Ba a san masu tsumbin yaƙi an yi su kala-kala irin su abu dujana lokacin da mazala ta sama ya zo ana yaƙin uhud ya ce manya yaku ba haza sai wa zai karɓi wannan takwabin sabo ya suka ja ah, sai sai bi haƙƙi amma ya ba da haƙƙinsa sai aka yi ba sai abu dujana ya ce wa ma haƙƙu ya rasu lalla menene haƙƙin wannan takwabin ya ce an tabariba bihi hamal mushriki na hatta ya tabiya ka bugi kan mushrikai da shi har sai ya tankore za ka iya ce ya eh, cika ne ka ba kuma ka yi dinga pinne kan mushrikai kawai ya sa wata wata hulansa abin nan eh, hulan kwano in ya sa ta kawai hulan mutuwa ake ce mata kawai ta bai hulan mutuwa in dai ya sa ta so za a mutu kawai dinga ne kama girbe su kawai ina ta girbe su ina suke duk sun tafi sun bar duniya irin su ana zinu na biyu wanda ya je ya shiga ya ce ko zai mutu sai ya yi barna wa kafirai haka ya dinga zuwa ya fille wannan fille wannan aka tunda aka samu tsakanin tsara da suka tamanin da wani abu a ba a gane shi ba ‘yar uwarsa ne ta gane shi ta ce wannan a yi ɗan kwana ne ita ma da ‘yan yatsunsa ta gane shi na suke duk sun su. so da aka jarumai in jarumta ne kake ganin ba aka mutu ba to za ka tafi sai da ana maganin wa'annan ina ga kuma ne wa'anda ma aikin addini bai dame su ba ina ina su wa'annan ma sun tafi ballanta na ku shi ne ma'anan maganan wa'ina sabiquna da zarfaqat ina masu rigage wajen ayyukan alkhairi da zarfaqari wajen abubuwa na alfahari na addini idan an ce a kawo taimako fi sabilillah in an ce yaƙi su kutsa kansu ina sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wanda da aka zo haka abin nan handa ramin da za a kewaye madina kar kafirai su shiga manzala ta kuma dukkan bakonsa sai zai samu ta sahabbansa kuma rigani suna ta tonon rami suna ta tonon rami ta ma la aisha illa aisha al-akhirah fakrin al qari wal muhajira in ce Allah babu rayuwa sai rayuwar lahira ka gafartawa an sarawa da muhajirai sai su kuma sahabban su ce nahnu allazina bay'u muhammada ala jihadi ma baqina abada mu ne muka manzon Allah mu baya akan jihadi matukar muna rayu ba gudu ba da ba su ne masu rige-rige wajen mai wajen ciyar da su fi sabili lokacin za a tafi yakin tabuka ba talauci ya yawa jeshul usra rundunar yaƙi ne na ne na talauci babu dukiyar da za a iya wato abin nan tafiya a shirya yaƙi ma wani bai da koko da aka zo za aka kafa lankin, abubakar ya kawo umar ya kawo usman ya kawo abdurrahman bin auf ya kawo amma umar cewa yi a yau kam sai na fi abubakar domin duk aika alkhairi in muka zo sai gani sai ya fi ni yau sai na fi shi ya ka dukiyarsa maza kuma ya ce mai ka kawa mai ka barwa iyalan sai fi na bar musu rai maza da gani wani dukiyar ne wannan ka barwa iyalin kwanan mu kwace rabi na riba na kawo abu bakar da ya kama zala ya ce irin wannan dukiyar ne ka barwa iyalanka ya ce shi ga mu Allah wa rasulahu na bar musu Allah da manzonsa shi bai bar komai ba kai ba mata wannan sune as-sabiqun al-awwalun wato marigaya na farko ke masu tsiri Allah ta alaƙi aljanna ita ce makoma a sabiƙun al'awwali min al-muhajiri na wata amfani wanda zina ta ba'u hun bi sani rabu an hun an wa ajiyar hun jannatin ta jiri ta ta al'anharu na biya zalikar kotu ta da aka sun riga sun yi tsere sun wuce mutane Allah ta na musu aljanna wannan shine babbar rabo to gani ta dace fastabiqul khairat ku yi rijeri wajen ayyuka alkhairi rijeri ko bai sun yi idan wani ya bada taimakon dubu goma kai kai ka bada sha biyar wani ba kai ka kara gwargwado yadda za ka duk aikin alkhairi shi tsere ake son ayi kar ka bari wani ya tsere ma kar ka jiya ah, to shi kenan tun da wani zai shi kenan yi a ah, kai iya kokarin ka kai kai sai dai in ya riga ka yi yasa ma ne suka kafa kaida suka ce al-isaru fil qurabi makruh wa fi ghayriha mahdud ka fifita kanka ka fifita wani a kanka wajen abin da ya shafi ibada ba'a. amma in abin duniya ne haka ake so shi wani za a ba wani za a ba ka dubu goma gane wa bukaci ka ja ta ba shi bin wayo siru na ala an kusihi walau kana bihim khasasa so da haka kana fifita dan uwanka ko kana da bukata wannan muhajirun kenan sabon manzo Allah da Madina to amma idan za a gina masallaci aka ce ga zai gina ya kace inda kafin na kai sai kai maza maza wani wani abun alkhairi na taimako kana gaba gaba kar bari wani ya yi za ka ce a tafin da wani zai shi kenan ya je ya gina ko sahun ga wani a matsakaci shi ne farsari musulman Allah ta'ala da ya faɗi siffofi na ‘yan aljanna da ni'imomin da suke ciki sai ce wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun a cikin wannan ne masu tsere za su yi tsere masu gasa za su yi gasa ba abin da ya shafi al'amuran duniya sau da haka duka wa'annan sun riga sun tafi sai ce wa ainihin karnu ba da karni minhu ina tsara bayan tsara daga cikinsu asalin alƙarnu shine shekara ɗari mutane da suka rayu shekara ɗari to jama'an ake nufi nan ce karni yana nufin jama'a ina jama'an da suka rayu a lokaci guda ba da karni bayan wasu jama'an minhum daga cikin su ma sun tafi ina sahabbai ina tabi'ai ina tabi'u tabi'i wanda su ne siyayyen karni din maza kuma yana cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin mutane su ne wanda suka rayu da ni su ne sahabbai sannan masu bi musu tabi'ai sai masu bi musu tabi'u tabi'ina ina suke kashi kashin mutane yanzu har lissafi ya kare mana ma duk sun tabi sai ka ce sahabbai ka ce tabi'ai ina suke sun tabi tabi'u tabi'ina sun kare ataba'u tabi'in sun kare tabawul akaba sun kare shi ke nan lissafi ya kare ba sai dai ka ce magabata kawai a dunkule ka ce mutaqaddimun su kuma muka yi zaka ce ka safa su karni karni ba kawai mutaqaddimun magabata sai kuma kala wanda suke baya yan baya ke to duk sun tafi ina suke sai tarihi kowa sai dai ka karanta tarihi ba to kai ma haka za ka tafi inda imani yana sa mutum a bashi a duniya ya doguwar rayuwa da su ne suka fi cancanta amma ba haka ne kowa yin ajalin sai zo tafiya zai yace min al-khulafa'i na daga khalifofi wa shummi da madaukakan mutane al-kibari masu girma al-khulafa abubakar da umar da usman da ali sun tafi ba magana ta sama ya rasu da shekara abin da ya yi jira, ya rasu da shekara talatin suka tsare gaba a mace da khilafatu Ali, salatu na amal sun mai ya kunu ba da amul daga rasuwa sai na ali shi kenan sun kare shekara talatin duk sun tafi sannan wa shummi da madaukakan mutane alkibari masu girma su ne wanda suka biyo bayan kulafa'ur ra'ilun ina suke kuma duk sun kare manya-manyan sahabbai da manya-manyan tajiyar ina su imam malik ina su imam shafi'i su imam abu hanifa su imam ahmad duk sun tafi manya-manyan mutane da aka yi ga yin su hasan al-basari sufyan al-thawri sayyid ibn musayyib sayyid ibn dubayb in ka dawo baya-baya irin su ibn abdulbar su ibn arabi su shekul isa'il taimiyya su ibn qayyim duk ina suke duk sun tafi sun zama tarihi duka kamar yadda suka zama tarihi haka kai ma za ka zama haka kuna, ka dinga lissafawa duk sun tafi to ina suke sun ƙari a shunmu ana nufin masu ɗaukaka daga shaman mun karanta wannan a cikin albulda ko al'ashammu madaukaki daya shamma'u madaukaki ya mace a ashimmu kuma jami'in su madaukaka ashamamu shine daukaka wara wajadul jibalu wara wa wajadul jibalu shummu min zahabin an ha fa'ara ha ayyama shamani duwatsu a ashummu maɗaukaka manya manya suka cewa manzala ta sama za mu zama zinari ka ɗauka, za mu zama kuɗi ka ɗiba manzala ta sama sai nuna musu haƙiƙanin ɗaukaka, ayyama shamani hakikanin daukaka ai musu kallon hadirin kaji da su bai yiwa da shi duniya ba ita ne a zaman sa tare da cewa yana kwana da yunwa yana ɗaure duwatsu a cikinsa saboda ne saboda yunwa amma kuma duwatsu su zo su ce suna son su ga mala'ikan duwatsu yana so za zai mai masa so su zama kuɗi ya kwasa sai su shi ba bukatan ba bukatan sa ba ne كأن, كأن لم يخلقوا كأن لم يخلقوا أو لم يكونوا وحي شيء يصان عن البواري كأن لم يخلقوا كيف كاتب su ba. duk manya-manyan mutane ka shiga tarihi ka je ka karanta siyaru alamin nubala tarihin manya-manyan malamai maɗaukaka mujalladi kusan talatin ka je ka karanta dukkan su sun tafi sunan su magabata duk sun tafi tarihinsu ne kawai duk sun ƙare ka an lam ku kamar ba a halitta su ba ya kuno kamar ba su kasance ba to sai ma ne ce wa hal shay'un shin akwai wani abu yusanu da za a kiyaye shi anin bawari daga halaka wato daga mutuwa idan har nan sun tafi akwai wanda kuma zai zauna ba zai mutu ba babu ba wanda ba zai bar duniya ba kullu man alaiha fa duk wanda yake kam ne duk wanda yake duniya zai kare kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram to idan wa'annan sun tafi to kai kuma ba za ka dawama ne kai ma za ka tafi in imani ne baka kai su ba bare a ce a ah, kai ai kana da matsayi a wajen Allah ta'ala za a bar ka ai ba a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bar annabawan Allah ba to kai ma tafiya za ka yi to tunda tafiya za ka yi ka kama shiri kawai kai gudunin tsoron Allah kar duniya ta rufe ka albawaru alhalak shine halaka mutuwa ana ce mata halaka ko ana ce mata halaka shi yasa Allah ta'ala da kansa ya faɗa yace wa yasalunaka wa yamuna wa yasaftunaka fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak in imru'un halaka in mutun ya halaka ma'ana in ya mutu kenan idan mutun ya mutu saboda ana amfani da kalman halaka ana nufin me ana nufin mata mutum ya mutu kenan wani ya ce wa ma wa ma hulku qaisin wa ma wa ma hulku qaisin wa ma na qaisin mautuhu hulku wahidin walakinahu bunyan hulku wahid mutuwan mutuwan kaisu ba mutuwan mutum da wani alhulku kenan alhalak sai dai jinin mutane ne ya rushe to mutuwansa mutuwan jama'a ne da yawa so haka mutuwa ake mata hulku shi sa ake ce mata albawa asalin bawar alhala kamar da ubangiji ta ala ke cewa alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar baka ga wanda Allah ya musu ni'ima ba suka canja ni'iman da kafirci suka saukar da wato da mutanen su daral bawar gidan halaka Allah ya halakar da su gaba ɗaya sadaka al-bawar shine halaka kuma al ma shi ma halaka ne jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar kaga babban halaka shine a jefa ka a wutar Allah ta wuce sai sai harfu zai harafin zai harafin zai wato baitutukan da suke karewa da zai mala yace aya tazul fata bil mali zahwan wa ma fihi yafutu min i'tizazi wa yatlubu dawlata ودولتها مخالطة المساجد ونان وكل من فيها كصفر دنا منا الرحيل على وفاز جهلناها كأن لم نختبرها على طول التهاون والنفاذ ولم نعلم بأن لا لبس فيها ولا تفريد غير الاستيعاب أيعتز الفتى yanzu mutum zai dinga alfahari yana nuna isa cewa shi wani abu ne bilmani da saurin dukiyar da Allah ya masa zahawan don girman kai alfata asalinsa sa saurayi ake nufi amma mutum ko ake nufi ko yanzu mutum da Allah ba shi dukiya sai dinga nuna izza cewa shi wani ne dinga fada kana nuna kai wani ne ka dira kan wannan kai kai ka sakace da wannan saboda Allah ya maka arziki yanzu mutum zai dinga wannan wa ma fihi alhalin abin da ke cikin dukiyar mai ni itizadi na daga izza din ya kutu zai kubuce to sanan zai zama ba naka wani wato wasu masu kuɗi in ga yadda suke mu'amala da yaran su za ka yi mamaki ba fa ƴaƴan su nake su masu musu masu aiki a karkashin su wala za ka yi mamaki akwai ne mai kuɗi ana ba ni labari yadda yake tsananta wa yaran sa wata ran mun je tambayan aure a gidan abin na kamfanin wallahi ya shiga nan ya jira kan wannan abokin ya je kata-kata da wannan ya zagi wannan ya sa aiki a nan ya fada a nan me yasa aka yi kaza kaza kaza wala sai ba ni saukari kudin ne yana daga cikin yanzu masu kudin najeriya kudin ne suka ruɗe shi kamar ba zai mutu ba ya jira kan wannan ya zagi wannan duk ma'aikatansa kowa cikin tsoro da tashin hankali wai shi yana da kudi wai za ka yi na ganin ka a yi ba sai na ji tausayin da wallahi to shine a yakan zulfata bil mali wa dukiyar da Allah ya maka shi yasa kake nuna izza kai wani ne zaka walakanta wanda yake aiki a karkashin ka alhalin duk daukakar da ke cikin dukiyar za ta kare wata ran ba ba ko dai kana duniya ta kare ko kuma wato ainihin kai ka mutu ka bata ba shi kenan ba to me za a zaka walakanta dan adam dan hada yana daraja wa kasar ramna bani adam ko kafuri ne yana da darajar gurgudun tasa ba sai ka walakanta shi ba Allah karrama dan adam gaba daya tana musulmi kai don kana biyan ka aikin da yake maka ko a karkashin ke ke cin abinci ya zama ba sassauci a cikin al'amari sai zagi da nuna izza ta mutum ya zai haka saboda duniya ta rufe mutum kaga wanda ya ɗauki duniyan kamar wurin zama ne kawai kamar wata ni'ima ne wanda ba za ta bushe ba to wannan babu zuhudu a tare da shi inda akwai zuhudu bai zai wadakanta wanda sai aiki a ƙarƙashin sa ba zai dinga girman kai na nuna iza ba ko ya je wuri ba zai saurari kowa ba in zai hannu da wani ma za ka ga haka sai kalli gefe miƙa maka hannu a dole ne kawai wani mai kuɗi bai zai miƙa maka hannu sai dai in kai ka miƙa masa amma ina ganin kai ka miƙa masa ma haka sama sama kawai wai baka kai ya kai ka da kai ba wai duniya ne take ruta kamar da muka ga kafurai ba da suka ƙi su yi imani da manzara sama saboda suna da yawan dukiya su kai alfahari da wannan wa qalu nanu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nanu bi suka ce mun fi mun fi musulmai yawan dukiya da yaya ba wani azaban da za suka ce kamar yadda a duniya aka fifita wajen wadata to a lahiran ma su ne a gaba gaba kaga wannan rudu ne kawai sun rudu ne to ka sani ko Allah ba ka dukiya ne dama don ka rudu da ita sai ka je lahira ya kama ka ya azabtar da kai wanda kila da talauci ya dora maka zaka zama mutumin kirki bawan Allah mai tawazu mai kankan da kai amma yanzu dukiya ta sa ka girman kai mai girman kai ko ba shiga aljanna haka ubangiji subhanahu wataala ya faɗa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad gidan aljanna gida ne wanda muka halitti gidan don don waɗanda ba sa girman kai a nan duniya ba sa farna kuma za su ma ya ce la ya kullu jannata man kana fi qalbi mithqalu dharratin min kibrin duk wanda zuciyarsa akwai an zara ne girman kai ba zai shiga aljanna ba hadisi ne ingantacce kwayan zarra fa ne girman kai ba ka shiga aljanna ba amma wani girman kansa ya fi cikin tirela Allah ya fi cikin tirela to ina zai shiga me bayan zara ma ba zai shiga ba kai ina za ka shiga to kar duniya ta roƙe ka kar mulki ko abun duniya ko ta ɗaukaka ta duniya ta rutse ka ka dinga girman kai kana nisan da kanka daga aljanna ne yace wa yatlubu daulatar duniya jununan wa dawlatuha muqaladatul makadi wa yatlubu daulatar duniya yana neman daula ta duniya jununan da hauka eh, ka san neman duniya ma akwai nan nitsuwa kana ne sai duk abin da zo maka alhamdulillah abin da ka rika ba za ka daga hankalinka ba dan abin da ka samu ya ishe ka Allah ya sa maka wadatar zuci kaga wannan neman duniya na hankali ke to amma akwai na hauka shine me in baka samu ba kai fushi dan abin da ka samu ya sa ka girman kai ya zama duniya kawai ka raja a kanta kawai ka zama bawan duniya to kana neman daular duniya jununan don hauka kaga mutum kamar ya haukace ba wani amfanuwa da yake da abin duniya kamar ya haukace wa daulatuha mala yake to ai daular duniya ana nufin ni'imanta muqaladatul makani tana tudanne da kaskanci da jin kunya in ita ka za a gaba kana tafiya ne ka je san zai ka je ka wani abun kunya san zai ka ka dauki kaskanci a can wanda bai kai ya kawo sai walakanta ka ko sai ka yi sama Allah sai sun koyo da kai ƙasa ƙasa ka zama ba komai ba a cikin al'umma To ka nuna izza cewa kai wani ne kana nuna kai kai ka isa ne aka baka wannan dukiya kana alfahari da ita ka koma rayuwa irin ta jahiliya wa kunna unasan qabla ghazwati qarmali warithna al-ghina wal majda akbara akbara in jumrul sai mu mun gaji abin nan iyaye da kakanni muka gaji dukiya da ɗaukar wai idan mutum aka ce da ba ka da shi yanzu Allah ya kore maka sallura halin da kake ji da ta kai wannan iyaye da kakanni muka gaji dukiyar nan wai ka tina masa talocin sa na dama shi yana ga karkanci ne kawai shi tuntuni shi ma wani to sai Allah ya jarabe ka akwai isan kuturu da mai kora da makaho wanda manzon kama ya ba mu labari Allah ya turo musu mala'ika aka tambayi kuturun nan me kake so a duniya yace wallahi ina son a kada mai fata mai kyau kuturtan nan ta tafi yanda mutane suke kyaman nan nawa a tafiyar min da kuturta mutane su daina kyamana mala'ika ya masa addu'a ya dawo kamar kowa sa mai kyau aka ce irin ya hanke so yace raƙuma aka bashi raƙuma mai ciki ta hayayyafa ta zama garbi Allah ya masa albarka ya zo wajen mai kora dukkan sabiwa gaba ɗaya me ya faru me kake so yace wallahi wannan kazantan ta tafi ki samu gashi mai kyau mutane su daina kyamana yayi addu'a ya tafi me kake so a zuciya ce saniya aka ba shi saniya mai ciki ta zama garke garke zama mawadaci mai kuɗi makaho me kake so yace a buɗe min ido na ya dinga gani kamar da kowa yake gani aka yi addu'a idan suka buɗe dukiya me kake so yace kuma shi aka ba shi kinkiya mai ciki nan ta hayyafa ta zama garki amma daga baya mala'ikan nan ya zo a siffar miskini ya zo wa kuturu a siffar kuturu halinsa na da ya zo wajensa ya ce ni matafi ne guzurina ya yanke don allah ka taimake ni cikin abun da allah ya mallaka maka ka bani dan wani abu wanda zan dan samu guzuri in karisa gari mu sai ce kai alhukuku kasiratu nauyi ya mana yawa amma akwai abubuwa akwai abin da muka sa a gaba ina gine-gine ina kaza zan yi kaza ina so in kai wani matsayi shiga kamfani ko a aka kawai mutum ya ce ai kai abubuwa su manewa, yawa nauyi ya manewa. abinda za ka ba shi babba abinda zai rage a sai mala'ikan ne ce ah ni kan da ba kuturu ba ne kai Allah ya warkar da kai kana miski ne ka samu wannan wadatan ya ce ba ni ba ne wani ne gaban wannan dukiyan inna hadha mara mala warithu kabiran an kabiri yace wannan tun iyaye da kakanni na gaji dukiyan nan ba ni bane ka je ka nemi wancan kin sai dai to in ƙarya kake Allah ya mai da kai yadda kake da kawai sai Allah ya mai da shi kuturu miskini sai da wajen mai kora ni matafiyi ne ya zo a tiffan mai kora mala'ika ne Allah ne ya aiko shi ya jarrabe su ni matafi ne guduri na kare ka taimake ni da dan abun da zan sa mu guduri in kare ka gare mu yace ina nauyi ya mana yawa akwai abubuwa da yawa a gaban mu ba zai yi ba ita ni kan da ba kai ne mai koran nan miskini ba Allah ya wadata ka yace ba ni bane kam yace ba shi bane a jiya ne mu wani yace ni wannan dukiyar na ga dai ta sun kakan kakan kakan shi ma ba irin wancan ansa yace to idan ƙarya kake Allah mai da kai da kake da sai ya dawo mai miski ne ba da kamar walakan sai da wajen makawo ba wa Allah ya ce ni matafi ne guzurina ya ƙare ina neman kaɗan bani tinkiya ƙwaya ɗaya wanda zan ɗan yi guzuri da ita in koma gare mu ya ce ka ga wannan dukiyan wala ka je ka yi duk abin da kake so da ni makaho ne ne Allah ya warkar da ni ya ba ni wannan dukiya wallahi in ka bar wani abu ma ba zan yi ba maka ba wai ka ce wai za ka bar wata kalandi wata uwar garke wata waye wai ka je aya wannan ai mai ciki ne ko wannan ita ce uwar garken ka dale ta ka kama wasu kanana yace to wallahi kai haka ni ba zan ba maka ba ka dauki iya abin da kake so ko ko da iri ya ga wannan ki to sai mala'ika ma sai ce to ni mala'ika ne ba mutum bane Allah ya jarabe ku ku uku amma in uwanka guda biyun sun fadi a jarrabawan kai kuma ka ci jarrabawa nan ya masa addu'a ta albarka sai zama yana nan idon sa biyu kuma dukiyarsa ga tanan da albarkan ta su wayancan sun fadi wannan fa shine abin duniyan ba shine abin duniya idan ma gadaran ka kana da shi kana nuna isa da girman kai da alfahari wallahi baka fi karfin Allah ya dawo da kai miskini kuma idan ya da kai miskini ya tsora maka cututtuka ba ma gani ne muna ganin da zaran dukiyar ta kare wannan cutar ta shigo wannan cutar ta shigo haka cututtuka ya ga suna ta shigo wa mutum kuma shi na rayuwa sai ta lalata. to baka fi karfin Allah ya maka wannan ba to da ka sai ka gode wa Allah ta'ala idan ka ga wanda Allah ya jarraba da talauci da matsaloli sai ka ce alhamdulillah da biya afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila na gode wa Allah da ya bani lafiya ya kubutar da ni daga abin da ya jarrabe ka da shi ya fifita ni daga cikin halittunsa fifiko mai yawa wannan a sirrance za ka faɗa ba wai za ka gaya wa shi miskini ba ne don ka gaya masa shi ma ka gaya masa bakar magana ne ko zuciyarka za ka faɗi wannan sai a haifar maka da tawazu da ƙanƙan da kai ka ji cewa wannan abu falala ne na ubangiji su bahana wata sai ka tausaya wannan ɗin kuma sai ma baka fi ƙarfin allah mai da kai haka ba saboda haka karka rudu da daular duniya da ni'imomin duniya akwai matsaloli a ciki to kaga dai wayannan Allah kunya ta zuwa kuturu da da mai kora shi yasa yake wa dawlatu ha muqaladatul makari ai daular duniya niman ta ma a tudanne take da me da kunya da kaskanci yace wa nahnu wa kullu man fiha ka safrin ganamin narrahilu ala wafadi wa nahnu wa kullu man fiha da dukkan wanda yake cikin duniya ka safarin kamar matafiya ne safaru ma'anansa musafirun ko ana amfani da mazdari a ma'anan ismul fa'il nahnu qawmun safaru maza su ma yau mutanen makka sallah kasaru sai ce ya ala makkata atimmu fa inna qawmun safaru mutanen makka ku cika sallah mu matafiya ne safarun ai musafirun haka abdullahi bin na umar yace bainama nahnu julusun inda rasul ai bai da ma na jalisuna sai ce julusun julusun ma na zama amma na nufin masu zama saboda haka wa nahnu mu in ji malam wa kullu ma fiha da duk wani ke cikin da cikin cikin duniya na ka safarin ka daure fa wannan ba ba safarin ba safarin idan eh, wasu sun ya sa fata'a yace kaman matafiya ne da namin nan rahilu wanda tafiya ta kusance mu ala wafazi a bisa gaggawa a bisa kusanci wato kamar matafiya ne wanda maza-maza ana jiran su tafiyan ana gaggawa ana jira za ka tafi wato kamar za ku tafi kano ne da safe sai ga mota tana tsaye kowa an zo da kayansa kai ake jira mai mota yana hon maza-maza ka zo a ne ka zo a fita a tafi to haka duniyan take yanzu tafiyan ta kusa kawai maza-maza ka zo ka tafi ne kawai kuma za ka yi tafiya a yi ita to kama haka duniya take ko kuma kamar jirgin sama ne gara mota ma za a dan saurara maka ko jirgin sama an ce jirgi ba jiran uban kowa saboda haka jirgi an sa masa tayin sa na tashi kai kuma dai ne daga cikin fasinjan jirgi an gama sigiri ne an yi boarding pass an gama boarding an hau jirgi kai ɗaya ka rage ana ta nanatawa announcement ana yi har aka zo na karshe annidaul akhir announcement na ƙarshe la cewa fa shine na ƙarshe in baka shiga jirgi ba jirgi zai tashi kai kuma baka shiga ba ana kira ka ga maza maza ka tafi nan ka faɗi nan ka samu ka shiga jirgin nan zai baka shiga ma in aka rufe kofa magana ta tsari ko bai tashi ba aka rufe kofa shi nan bara buɗe don kai ba ko jirgi zai tashi to kamar haka ne ana na ana kira to kasashen da suka ci gaba kamfanonin jirage idan mutum ɗaya ne bai shiga jirgin ba za ka ji ana kiran sunan ba saboda masu boarding fasin in ka zo da boarding fasin ka za ka manna shi wani wuri ya haska shi to sai a duba a boarding fasin da aka ba waye da waye bai haska naka ba a wannan na'urar ya wuce shi kenan sai ka ga a ce wani da wani sai a kama kiransa wannan ya faru da ni a jona ni kaɗai ni da yare na ba mu shiga jirgin ba ana kiran mu da ni da matana da 'ya'yana kawai ji nake kira ko ta ina kawai ni kaɗai na rage a tsaye da ni a wani wuri ana min hisabi eh wai zan fita kasan yara na sun zauna ba su biya haraji ba ko ni harajin da ba su biya na zaman kasan ba ana na ana min hisabi na ba da dala kaza a ce a sai dai kaza a cikin na ba da kudin da ya dubu ɗari uku da saba'in kudin najeriya sannan aka bar ni na tafi kowa ya shiga jirgi ana kira kawai ni ban san ta inda zan bi ba ma ana ta ana ta neman mu shi kenan sai gashi ma'aikatan jirgin su shi ke na ce kai ne wane ya to bismillah kai kai gaba kawai iyalin ka zama saboda da ya sa kama ɗaya a jirgi ɗaya a wuce ɗaya a kan matakala don kar a rufe jirgin haka dai har da suka shiga tukun sanin daga kafa na ɗaya na jirgi to ka kaddara irin wannan ne kawai kana kan hanya kawai za ka tafi za ka tafi kawai ana kira kawai za ka duniya da biyu alal wafani kawai lokaci ya yi kuma in maka zo ba ba za a bara a jira ka ba kawai tafiya za a to yin ba yin kasashen da aka ci gaba ba to in baka zo ba ne kiran ka ba <laughs> ba wata na'ura bojin fatsinmu na najeriya ba a gane wani ya shiga jirgi wani bai shiga ba kawai ya kaje kaje wanda ya shiga wanda bai shiga ba za a san waye bai shiga ba to ga kawai jirgi kawai in an ga kawai kafa ta dauke kawai sai a rufe jirgi kawai a tashi a tafi to kaddara jirgin najeriya ne ba kawai <laughs> kawai lokacin ta ne ya yi kawai kai baka bullo ba shikenan ko an tsari kawo wuri kawai jirgi ya tashi a baka kawai to haka duniya ta ce maza maza ka shirya kawai ka tafi to ma da yake jahilnaha mun jahilci duniya ka allan naktabirha ala turi tahawuni wannan fadi jahilnaha ba mu gane duniya yadda take ba ka allan naktabirha kamar ba mu jarraba ta ba ka jarraba wannan ka jarraba wannan ka samu matsala a wani ya mutu wani ka ya mutu wani ka ya mutu to amma mun jahilce ta kaman ma ba jarraba abu shi yake sa ka san abu ba yanzu in ka dade da mota ai za ka iya sanin mota to da ka jarraba ta yau da gobe ka hau wannan ka hau wannan wani abun ya baki ma ya ka gane ka gane to duniyar nan mun jarraba ta mun gwada wannan mun gwada wannan amma har yanzu ba mu gane ta ala tsoli ta hawo a bisa tsawon walakanci walakanta ka shiga wannan kaskancin ka shiga wannan walakancin wannan fadi da jinkirin tuba kai kullum ba ka daraja kanka ka tada mutuncin ba ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shi shine at-ta'khir jinkiri na ana nufin ta'khirut tauba ka jinkirta tuba to me me yasa zaka kaskantar da kanka izzanka shine kasancewanka mutumin kirki idan ka zama bawan Allah mutumin kirki wala kuwa ko ka yi kowa shakka ka sai ka yi kurjini a idon sai ka yi kurji amma in ka walakanta kanka sabon Allah kake yi wala kai banza ne ba mai ganin kurjinin ka za a taka ka a wuce in ka zo kana magana ko kula ka ba za a dinga yi ba amma in kai ki Allah ka zo mai tsoron Allah sai kai kurji sai ka walakanta madan sun ce makari kalaki take ni makari kyawa kyawawan biyu yana kare mutum daga mummunan kaye. sai sa magana ka sama da mala'ika ya zo ya tsorita da shi ya zo wajen Khadija yace inni khashitu ala nafsi na tsora cewa kaina kada ko aljani ne me me me me khadija ta ce kalla la yudri Allahu abada ba haka ne Allah ba zai kaskantar da kai ba har abada me dalili ta faɗi kyawun dabi'unsa kana sadar da zuci kana ribon amana kana girmama babo kana ɗaukar nauyin wasu a rayuwar in bala'i ya samu mutum ko masifa ko lalura zaka taimaka masa gurgurdan yadda zaka yi ta lissafa kyawun sa, wanda su za su hana mutum ya walakanta a duniya amma kai baka damu da wannan ba sannan ga rashin tuba zunuban nan sun isa su walakanta ka a duniya zunubai to amma an samu annafazu a wurin ka shine adamu tauba jinkirin tuba to idan kana zunubai baka tuba to abubuwa jewa na matsaloli za su faru da su magabata ko wani ne walakanta shi sai ce wallahi na san abin da ya sa na samu wannan walakanci da kaskanci akwai wani laifi ne dai sai tuna wani laifin da ya wa Allah ko ta ibada wanda da yake yi bai yi ta ba sai ce da wannan ne Allah ya jarabe shi da zaran ka samu wani walakanci ko wani matsala a duniya to zai ka tuna wani laifi kai wa Allah ina wani laifin kai wa Allah Allah ya jarabe ka da wani abin da ake gudu kai abin da ake so kai gaggawa izuwa ga tuba wa sa'iyu ila maghfiratin min ku yi gaggawa zuwa ga gafara na ubangijin kul khaira ku yi rike rike wajen ayyukan alkhairi ko da haka ka dinga tuba zuwa ga Allah kullum kullum kana fara, ka nisanci zunubai wannan shine kai shirin mutuwa da kuma kai ne mai gudun duniya amma na ba gudun duniya duk abubuwa na sha'awa na zabon Allah zaka same shi yace walam na'lam bi anna nufsa fiha wa la tafrida ghayru al-ijtihad yace walam na'lam kuma ba mu sani ba mun jahilci duniya ba mu gano bi Allah lufta fiha cewa babu mai zama a cikin duniya wato duniya ba wuri zama bane ba mu gane haka ba har yanzu amma da mun san duniyan ciki da wajen da mu gane cewa ba wuri zama bane ba wuri zama bane wala tafrija ai babu yayi wamban ciki gairu lishtiyari in ba an ƙetare sirari ba ai baka da wani a cewa kai baka da damuwa kwata-kwata ai sai ran da ka ƙetare sirari kaga ka shiga aljanna to don me yasa duniya za ta wuce ka duniya wurin zama ne ba wurin zama ba ne wuri ne da za ka zo ka wuce kawai kamar da za ka wuce a kan hanya sannan kuma idan kana son wai ka samu nutsuwa a duniya ne zama baka da damuwa kwata-kwata to wannan kana bata wa kanka lokaci ran da kaga damuwa ta cika maka a duniya to shine ka ketare firafi yanzu idan ka zama bawan Allah mutumin kirki duk abin da Allah ya faɗa kana ne komai da komai to kuma akwai alkhawfu da ke zuciyarka na tsoron kada Allah ya azabtar da kai da zuban to wannan bai zai gushe maka ba bai zai hana ka jin daɗin rayuwar duniya ba amma dole akwai damuwa wanda damuwa irin ta tunanin hisabi na zai kasance shin zan ƙetare sirati ko ba zan ƙetare ba ai shi sa abdullahi bin rawa lokacin da za a tafi yaƙin mota maza kuma ya naɗa zaid bin harisa ya riƙe tuta ya ce idan an kashe shi jafar bin abi talib ya karɓi tuta idan an kashe shi kuma abdullahi bin rawaha ya karba in an kashe shi to sahabbai su duba a cikin su waye kamata ya karbi tutar daga yin wannan bayani zai bin harisa ya san za a kashe shi a yakin mota jafar bin abi ya san za a kashe shi zai shahada abdullahi bin rawaha ya san zai shahada a yakin mota to tsaye wanda za a ba ne wanda ba a sani ba wannan kaka bai sani shikenan kowa ya yi shiri zai zai je shahada a mota a yakin mota yakin da aka yi shi a kasar jordan duk wani tafiya ne motan gari ne a jordan to sai abdullahi bin rawaha sai fashe da kuka ta bai suka ce haba sai su ya ɓaci suka ce tsoron mutuwa ke yi kana tsoron mutuwa suka ce su za su sun ɗauka tsoron mutuwa ne ya sa shi kuka sai ce wallahi ba tsoron mutuwa ba ne ya sa mai kuka ya rantse da Allah ya ce wallahi ba tsoron mutuwa ba ne to me za ka kuka Ya ce wallahi na gina wata aya ne da manzala ta kuma ya karanta mana ya karanta mana ita ya karantar da mu ita ita ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ubangiji ta dace kowa sai ya bi ta wutan jahannama wato sai ya ketare sirati tabbas Allah ya wajarta wannan sai ce fa wallahi la adri kaifa sudur ba'da al-wurud yace to tunani na shine idan na hau kan siratin nan wallahi ban sani ba zan ketare ko ba zan ketare ba shin in na hau siraɗin nan zan ƙetare in tafi aljanna ko kuma zan burma ne in fada cikin wutan jahannama yace wallahi tunanin ban sanya al'amarin zai kasance ba shi yasa nake kuka amma wallahi ba ina kuka saboda mutuwa da zan yi mutu ba ka duba sahabi na magana sa wanda albishir aka masa ma zai yi shahada a wannan yakin duk wanda ya mutu a yakin kawai zai tafi aljanna ne amma kuka yake yana tunanin siradi ba da tabbata bai san ku yayi wa Allah wani laifi ba wanda in ya mutu a wurin yakin ma ya zama ba zai iya ƙetare siradi ba yana kuka to duk Allah ya za ka yi kace wai damuwoyi kai kana neman arziki ko duniya wai ta yadda za ka tara abun duniya wai ka ji baka da wata damuwa a duniya wallahi sai dai in ba mumini ne kai ba sai dai in kafuri ne kai wanda baka tunanin ƙetare siradi amma in mumini ne kai musulmi wallahi akwai tunanin yaya za ka ƙetare sirani ya hisabinka zai kasance aljanna ce makomar ka ko wutar jahannama dole akwai wannan damuwan to yaushe zai kare sai ka mutu ka shiga kabarinka an yi hisabi an ƙetare sirani ka ganka a aljanna nan ne za ka miƙe kafa ka ce alhamdulillah baƙin ciki ya kare babu wani baƙin ciki kuma in ka shiga aljanna ya kare ka yi ban kwana da shi don ba ran da za ka fita mutuwar ma za a yanka ta a ce za ka dawoma babu ranar da za ka fita kuma Allah ya yarda da kai ba zai sake fushi da kai ba har abada kuma Allah ya bayyana ka ganshi to a nan ne fa bakin rai da damuwa suke karewa to da Allah akwai wani mulkin da za ka samu a duniya ka ce baka da ɓacin rai baka ganin shugabannin ma inda suke shiga wani hali mutum ba iya bacci ma sai an masa alluran bacci ga sunan mun gani yan siyasa gwamnoni da sauransu ba za ka iya bacci ba sai an masa alluran bacci wanda ya tara abun duniya yau a ce ka yi asara nan abu kaza kayi asarar dukiya nan kan ma kayi asara ya hana mutum bacci sai an masa allura tunanin wannan damuwa to sai ya zaka ce a duniya kai za kana neman wani abu na duniya wanda zai sa ka samu farin ciki dawwamin ne wallahi babu wannan wala tafida illa wala tafida ghairu istiyada babu yayin bakin ciki kwata kwata a ce farin ciki ne dawwamin ne sai ka ketare sirati ka shiga aljanna nan ne za ka samu wannan to me ya kamata ka yi ka nemi aljanna kar ka ɗauki duniyan wani abu aljanna kawai ita ne a gabanka kai ta ibada ka ga ka ƙetare ta za ka ƙetare tirani in ka zama mai tsoron Allah shi yasa ubangiji ta da ce wa in minkum illa wariduna kana ala rabbika hatman maqdiya sai ce ne thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh fiha jithiya idan aka zo ƙetare siratin za mu tsayartar da wanda suka ji tsoron Allah wanda suka kaba wa Allah a duniya kuma sai su abban su a durkushi a cikin wutar jahannama gwargwadon imanin da gwargwadon da za ka yi wani kaman ƙitawan ido ya kai wani kaman walƙiya wani kaman gudun jirgin sama kowa gwargwadon imaninsa wani kaman gudun zoci gwargwadon ayyukansa wani kuma yana saƙon Allah ga aiki mai kyau ga saƙon Allah yana ja da gindi shi wannan siraɗin kaifinsa kamar takobi ne ya fi gashi firanta yana kansa yana kansa haka har ya haifu wani siraɗin na kansa to wasu ƙugiyoyi kalaribu jahannan Ƙungiyoyi ne su fito daga wutar jahannama gefe da gefe suna kakansa suna kakansa yana tafiya ne duk annaba suna cewa rabbi sallim sallim ya Allah ka kubutar da al'umma na shine da'awatul anbiya yawma idin rabbi sallim sallim kamar da manzo Allah ya faɗa haka annaba za su gaji ya Allah ka kubutar da al'umma ana kartansa dai a haka har ya haye wa kadha siratu yumaddu fawqa jahannami fa musallamun najin wa akharu muhammad haka an shimfida siratin kan wutan jahannama wani ya tafi a haka amma wani kan zai fara wa akharu muhammad mazala yake fa maqdujun najin akwai wanda za a karce shi a karce shi ya tsira a haka muna na ayyukan sai suka jawo masa wannan karkan amma yana da ayyuka da imani da zai iya hayar da shi amma akwai muhammad wanda kuma kogin wutan jahannama suka tafko shi maimakon karkan sai su je su kama kashi da jijiyoyi ta yadda ba yadda za a yi haiwa sai su jawo shi cikin wutar jahannama shi kenan ya fada cikin sa ya duk wanda zai iya imanin sa da tsoron Allah sa da zai faru da shi kenan to me duniyar ne idan kai wannan ta faru da kai don Allah akwai amfani da duniya ta maka wallahi babu amfani da kuma Ko za ka muji tsoron Allah duniya ba komai bane mu fidda ita a zuciyarmu mu fidda ita a zuciyarmu ya zama tana hannunmu ne ba a zuciyarmu ba shikenan mu bauta Allah ta'ala mu maida hankalinmu akan gina lahiranmu da neman tsira gobe kiyama domin mu samu rahamar Allah ta'ala mu kai kira ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah لعلوم الدنيا وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته